Haka take studio Kalangu kuke saurare mamma ada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanan labaran. Matsa jiki cikin watan azumi na iya yiwuwa amma tare da wasu sharuɗa a cewar masana abinci dole sai a bayan shan ruwa ne za a shiga wani motsa jiki akwai mu da ƙarin bayani. Cin fara da aka kama ta hanyar amfani da maganin kwari na iya zama haɗari ga lafiyar ɗan adam wani masanan kwari ya yi mana tsokaci a cikin labarin namu. rahotonmu na musamman sakatare jirgin na ma'aikatar cikin gida ya ba mu karin haske kan tsare-tsaren kafa wakilan jama'a da aka fara a ranar jiya a yamai To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a jimce mutane 8,327 aka ma allurar cutar covid-19 a Nijar bisa adadin mutane 43,125 da aka tantance a matsayin na sahun gaba a ranar 18 ga watan Afrilun da ya gabata a cewar abashe ranar sakatare janar na ma'aikatar kiwon lafiya a cewar shafin Nyame Ele du idan ba ku manta ba kamfan allura na ci gaba gaba a nan yamai bayan an fara shi a ranar 29 ga watan maris ɗin da ya wuce a cewar majiyar. Gudanar da itikaf na zama wata hanyar janyewa kwata-kwata daga ayyukan yau da kullum a tsawon kwanaki goma na bayan watan azumi. A tsawon wannan lokaci mai yin itikaf zai mai da hankali ga gudanar da aikin ibada ta hanyar yin zikiri da karatun alkur'ani mai tsarki. Ustaz Haladu Yahaya ta wayar tarho a cikin rahoton Hawa Usman. Itikaf shine mutum ya masallaci cikin kwana goma na ƙarshe na watan Ramadan saboda Allah domin ya dukuha cikin bauta ma Allah shine karatun Qur'ani nafila ba da karatu koko a bashi karatu itikaf ana fara shi a ranar dare na 21 na watan Ramadan inan da marice bayan an sha ruwa yakan daɗe cikin gwargwadon abin da watan Ramadan ya bada yana da muhimmanci kwarai duk wanda ya itikaf Allah zai sako mai nutsuwa kenan sakina da rahama Allah kuma zai sauƙaƙa mai ƙetare sarati ya kai shi cikin alkhairan shi har zuwa aljanna Ga masu azumin da ke motsa jiki a lokacin watan azumi a ciyar masana abinci ya kamata a samu wadataccen siga cikin jini da kuma ruwa amma a jira bayan shan ruwa domin motsa jiki in ci harakwai Muhammad a cikin rahoton Rahilatu Sumana. A sani da cewar halin da yawa jaba a samu domin aiwata motsa jiki shine kasance ana da daidaiton kaso na sukari cikin jini da ruwan da ruwan gangar jiki isassa idan ana azumi lokacin da ya fi dacewa a motsa jiki shine daidai lokacin da rana ta fada cewa da bayan an sha ruwa ana shawartawa da a motsa jiki a wurare kuma masu sanyi inda iska ke bugawa don a tsagaita yawan zufar kuma ya kasance ana ɗauke kulliyomi da 'yan guraguzan sukari duk masu son aiwata motsa jiki ya kamata su dinga amfani amfani da cimaka mai aunin ruwa da sukari, 'ya'yan itace, lemu, da bino. don suna ƙara daidaita kasan da ake bukata cikin jiki. Fassarar Gugu Muhammad Dantani, 'yan Nijar da dama ne ke cin fara, amfani da maganin kwari na ɗaya daga cikin hanyoyin kama fara, haka na tatar da illa ga lafiyar ɗan adam a cewar Dr. Madugu Garba, masanan kwari. Ba dukkan illahirin fara da ake kasuwanci ne ba ake kamawa ta wannan hanya. Wata fara da ake kamawa misali da ake fesawa magani da ake kira fiya-fiya yana da matukar haɗari. An hana ma yawo da wannan magani magani a cikin ƙasashe da yawa na duniya inda yanzu haka dai wannan magani na fiya-fiya yana yawo a nan Nijar. Farar da ake sakawa magani aka kawo ta a kasuwa maganin bai fita ba idan mutum ya ci ta za a iya fuskantar matsala a fannin kiwon lafiya. Amma farar da ba a kama ba ta hanyar fesa mata piya piya ana son mutum ya ci ta saboda bincike ya nuna cewa cin fara yana da amfani sinadarai fiye da na nama. Akwai da yawan sinadaran gina jiki cikin fara fara da ba a samun shi a wani waje da wasu sinadaran gina jiki vitamin. A gaida Rafika ta da wannan rahoto. Ranar 26 ga watan Afrilu aka fara shari'ar mai laifuka a kotun hukunta mai laifuka ta Arlet yankin Agadas. A cewar Idimi ko shugaban kotun Arlet abubuwa goma sha biyar ne za a gudanar da shari'a kansu da suka hada da harkar sata guda shida bugun kai ga mutuwa guda uku. uku haɗa kai a yi kisa guda uku kisan kai guda uku faɗe guda da bauta guda a cikin rahoton usman umaru Zaman kotu na ƙarshe na shari'ar hukunta masu manyan laifuka na Alit tun na shekara 2018 ne, inda zamanmu na yanzu sai dubi duka shari'ar da ta shafi wancan lokacin na zaman kotun. Kuma zaman shari'ar zai ba mu damar yi wa mutane kimanin arba'in shari'a, waɗanda wasu daga cikinsu suna rufe a gidan kaso tun a shekara 2013, inda zaman kotun hukunta masu manyan laifuka na Alit Khalid zai kwashe tsawon sati biyu inda za a duba shari'ar mutane goma sha biyar biyu shari'a ce ta sata da makami uku bugawa wanda aka mutu da kuma wasu uku su ma na halakawa da fyaɗe ɗaya ga yarinya ya kimanin shekaru ƙasa da goma sha uku da shari'a safarar mutane Ƙungiyoyin ƙwadago guda biyar da ke wakiltar ma'aikata bayan zaɓuka na shekara ta tara wato CDTN, CNT, ESTN, CGSL Niger da kuma ESPT sun kaddamar da tattauna tare da kwamitin ministoci game da batun ma'aikata bayan shekara guda idrisa mega na kungiyar kwadago ta cdtn na ganin cewa an samu ci gaba sosai musamman kan batun kudaden ma'aikata a cikin rahoton adama dawaki A watan Oktoba 2020 mun yi ganawa ta ƙarshe na tattaunawa tare da kwamitin ofishin ministoci inda da yawan abubuwa da aka cimma matsaya a kansu da ba a aiwatar ba an aiwatar da su a wannan lokaci. Misali biyan kuɗi da suka shafi matsalolin albashi. Kun sa abu ne da aka tsaida a wani lokaci. Kun san kokenmu shine samarwa ma'aikata gidaje a yayin tattaunawa ɓangaren gwamnati da na ƙungiya duka mun amince da cewa gidaje suna da matukar tsada ne haka gina su yana da tsada akwai kuma wahala wajen biya ga ma'aikata don haka ne aka tsaida ka'idar cewa filaye za a samar waɗanda za a katange aiki ne da muka fara amma ganin sauye-sauyen gwamnati mun samu ɗan tsaiko yanzu muna jiran sabuwar gwamnati ta girku da kyau domin a yi magana bisa wannan Wannan shekara yara ɗari uku ne da ba su zuwa makaranta a gundumar kakarata ta gazar jihar Balara aka tattara su a cikin shirin gaggauta wata kwarangar ba da karatu. A cewar jami'a waɗannan yara bayan wata tara za a tura su a cikin makarantun gwamnati. Madan Ramatu hama ta yi wa Hassan Mumuni ƙarin bayani. Mun ga yara wasu suna shiga makaranta wa'ansu kuma ba su samu sa'ar shiga makaranta ba. Shi yasa na saru sun kawo mana tallafin kuɗi domin da sun ka hita da waɗanda ba su taɓa shiga makaranta ba mu yi ƙoƙari su dawo makaranta. Wannan ya shahi yara mata da maza ne masu shekara tara zuwa shekara goma sha biyu. Kowane shekara a kwamitin ta gazar muna ɗaukan kalas goma da muke karantar suwa kowane kalas muna ɗaukan yara ishirin da biyar zuwa talatin mata da maza. In ba mu sami yara ɗari uku ba muna samun yara ɗari biyu da hamsin bayan kowane wata ta. Bayan wannan muna kai kai su a makarantar gwamnati can za su ci gaba da yin karatun nasu wallahi matsalar da muke gani a nan wurin shine rashin zauwa yaran makaranta muna nan muna gargadin uwayen a ko da wani lokaci da ka su biye ma yaran idan yake ba zai zo makaranta ba su matsa mishi ya zo saboda wannan mun ka zo ko duk mun san da mahimmancin karatu a cikin ƙasa. Jihar Mai yankin Maraɗi wani yanki ne inda manoma suka gane mahimmancin sake farfaɗo da ciyayi. Wannan hanya na taimakawa manoma ƙara samun girbi a cikin gonakinsu da kuma yaƙi da hamada. Madam Mummuni Buhari manomiya da ke gidan date gundumar mai ta bada amfanin erena a cikin rahoton Isufu Shebu. sabon zamani za a samu abin da za a ci da iyali cikin shi inda mm. ba itace ai kasa lalace ta kai amma inda itatuwa ai da ya taso sai zo tuli wani rere mm. wani rere kawai ka gana ƙara ƙarfin gona a yi a sabon zamani a sassabe da kyau sabara ka sassabe ta in ta yawa ka raga hudu in ƙanana ce ka raga biyar kana gyara ta gona kana zubda nan abu rere na zawa na taushiya ƙasa tana ƙara yin ƙarfi gona tana ƙara kyau haka muke yi kaga mai gona yana ƙaruwa da abin da itacen ke yi kaga itatuwan nan suka girma mai gona yana amfani da su kuma gona shi tana ƙaruwa tana ci gaba mm. kullum dai ba ta rage amma da ba a saban zamani ba kullum sai gona nan dai ba ta ƙaruwa da dai ba tsaya taki ba tsaya iska ta so sai kwashi tunda amfanin shi ga gona Allah kawo a jamuna a shuka kaga an yi shi iska ba ya kashe ci maka ka samu waken ka samu hatsi ka samu dawa tun zusar hotonmu na musamman tsarin kafa wakilan jama'a da suka fito daga zaɓukan ƙananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamban shekara ta 2020 da aka fara ranar ji a Yamai zai ci gaba a sauran yankunan ƙasa a ƙarƙashin kulawar wakilan gwamnati da su ne gwamnoni da firfe wani irin tsari ne na kafa wakilan jama'a su wane ne masu zaben amsa ta da sakatare janar na ma'aikatar cikin gida saidu halidu a cikin rahoton makutar hamadu girkin majalisar karamar hukumar karkara ko ta jiha da zaben magajin gari da mataimakansa haka zalika da zaben shugaban majalisar jiha da da mataimakan nasa ana yin sani a zaman taron farko na majalisar karamar hukumar ko ta jiha wadda wakilin gwamnati ke kiran zaman taron cewa da shugaban gunduma ko kuma kuma gwamnan jiha. Magatakarda waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen girka zababbun wakilan al'umma. Bikin girkawar majalisar ana buɗa shi ne a ƙarƙashin jagorancin shugaban gunduma ta fuskar ƙananan hukumomi ko kuma gwamnan jiha ta fuskar jihohi ko yankunan da ke da matsayin takamaimai don zartar da hakan ana aza maga takardar sabga ɗaya da mai rahoto guda daga nan kuma wakilin gwamnati zai karanta sakamakon zaben da ya gudana. gudana tare da kiran sunayen mashawartan majalisar jiha ko na karamar hukumar da aka zaba daidai yadda jerin sakamakon zaɓe ya bada kan shaidar da kotun shari'a ta bayar kanan zai diba tabbatancin kowane mashawarci da aka zaba da kuma mambobi da ke da 'yancin halarta za a kuma iya buƙatar halartar wani jami'i da ya kware misali wani grefe ko kuma wani ishe kana ya rawaita jerin sunayen mambobi na dindindin a majalisar mashawartan da masu zaman kambacinsu tare da lura da zababbun mambobin da ke da hurumin tsaida mataki da mambobi masu 'yancin halarta don ba da shawari wannan jerin sunaye shine maduba tsawon dukkan wa'adin da za su yi sai a ƙarshe ya wallafa sunayen mashawartan na jiha da na karamar hukuma bayan an girka majalisar ta jiha ko kuma ta karamar hukumar daga nan za ta soma aikinta bayan haka zai rawaita rahoton girkin a kaiwa harabar hukumar jagorancin da suka rataya a kanta takarda ɗaya sannan ya ba da gargaɗi ga sabbin mashawartan yana kuma tunasar musu haƙin da ya rataya kansu kuma ya ce musu ya zama tilas ne a gare su su girka tsarin sharuɗan su waye suke zaɓe? Mashawartan da aka zaɓa ne kawai ke da 'yancin jefa kuri'a zaɓen magajin gari da mataimakansa. 'Yan majalisa wanda ba sa cikin wannan hukumar sarakai, tab da gurfuma masu gari ko masu anguwa ba sa jefa kuri'a ga zaɓen da za a yi. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Haba Nafisa, aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke. Na sani, Duk da wannan, ni ƙaunar ce mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadin ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.